وصحبه ومن انتهج ننجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولي يا ذات ألا مدوك في سركي ما يقوى ما يقوى ما وتسكن نعمة ذا تغني دامة ya kefanta rayukanmu har zuwa ga wannan lokaci a wannan rana mai albarka ranar juma'a ranar 28 da watan ramadan shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tabbatinsa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance da su bayan haka ibn Allah ta'ala za mu ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma daga inda muka dasa aya a jiya cikin suratul tauba fadin Allah tabaraka wa ta'ala ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum aya ta 120 a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار النار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفضوا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلا لجسر وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله تبارك وتعالى yana cewa ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين الله يجي بايا كسن شيوا ga mutanen Madina da waɗanda suke cewaye da su bai dace a wa man hawlahum min al-a'rab da waɗanda suke kewaye da Madina cikin kauyawa an yatakhallafu an rasulillah cewa su saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da zaman gida bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito da yaki wannan bai dace a gare su ba sawa'un mazauna garin Madina ne mana mazauna birni ko kuwa kauyawa da suke kewaye da madina bai dace a gare su a ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fito ba alhalin su kuma sun yi takhallufi sun zauna sun yi fitowa kamar yadda bai dace ba wala yarghabu bi anfusihim an nafsi ya zanto suna guduwa da rayukansu daga ransa suna neman su su ci gaba da rayuwa suna neman su kasance cikin jin daɗi da walwala sai suke gujewa da da kawunansu da rayukansu daga ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal abin da ya fi dacewa shi ne ya zanto manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama aula bil mu'minina min anfusihim shi ne ya fi cancanta da muminai a kan kansu mana mumini zai bayar da kansa domin ya kare ya kare ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine imani mumini ya bada ransa ya bada duk abin da ya mallaka shi yasa ai kake ji ake cewa bi abi anta wa ummi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai abun fansanka su ne mahaifina da mahaifiyata kaga matsayin da mahaifi da mahaifiya suke a wajen mutum amma kuma zai iya bayar da su domin ya fanshi ranwa ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen abin da zaka yi wa mutum da nuna kauna da kuma so fa ala kulli muslim an yufdiya النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقدمه عليها واجبين أكم قوة المسلمين zanto zai iya. fansan ran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ransa, kuma ya zanto yana kaddamar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a kan kansa. Fa'alamatu da azimin Rasuli sallallahu Alaihi wasallama wa mahabbatihi wal imani kami bihi Allah ya takhallafu anhu. Daga cikin alamomi da suke nuna cewa sun girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma suna son sa kuma sun yi imani da shi imani cikakke shine cewa a lokacin da ya fito din nan ya zanto su ma suna kan gaba wajen fitowa Allah tabarak wa ta'ala bayan ya faɗi wannan sai ya ambaci lada da kuma falala da fitowa tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake da shi. Sai yace, ce, ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله yake domin abin da yasa bai dace ba ga mumunai, waɗanda suka kasance mazauna Madina da kuma waɗanda suke kewaye da Madina a ce manzon Allah ya fito ba su fito ba shin su ba su sani ne cewa Allah ya ce zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun cewa wato kifin ruwa ba zai same su ba a lokacin da suka fito tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wayannan mujahidai la yusibuhum dhama'un wala nasabun cewa kishin ruwa ko kuwa wahala da shan wuya ba ya shafar su a lokacin da suka fito din nan wala maqmasatun fi sabilillah ko kuwa wata yunwa ta shafe su sanadiyar sun fito fi sabilillah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala yata'una mawdi'an kuma ba su takin wani mataki yaghidul kuffar wanda yake takaita wato walwalar kafirai wadda yake sanya wa kafirai su kasance cikin kunci da damuwa wala yanaluna min aduwwin nailan kuma ba su samun wani nasara akan abokin gabansu illa kutiba lahum bihi amalun salih ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan da aka lissafo ga baki ɗaya cikin ruwa wahala yunwa sakin wani mataki wadda sanadiyar wannan matakin da suka ɗauka kafirai sun shiga damuwa sun shiga kunci ba su samun wani nasara a akan abokanan gabansu face illa kutiba lahum bihi amalin salih face kowanne daga cikin waɗannan abubuwan da yake samun ana rubuta wato ana rubutun waɗannan abubuwan ne a matsayin wani aiki nagari kage kenan shi mujahid tun lokacin da ya fito duk wani aiki da yake yi da kuma duk wani abin da yake jurewa na wahala ana rubuta mai ne a matsayin ya aikata wani aiki mai zaman kansa wani aiki na gari Allah tabaraka wa ta'ala yake inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin lallai shi Allah tabaraka wa ta'ala baya tozarta ladar masu kyautatawa الذين أحسنوا في مبادرتهم ila أمر الله وأن سكا كيوتة cikin yunkurinsu a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarnin cewa a fito wa qiyamihim bima alaihim min haqqihi wa haqqi khalqihi wadanda sun kasance masu kyautatawa ne a lokacin da suke tsayuwa da haƙƙin Allah yace akhbirni anil ihsan ka sanar ni game da kyautatawa yake an ta'budallaha ka'annaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak suna kyautatawa a lokacin da suke tsayar da haƙƙin Allah suna kyautatawa a lokacin da suke tsayar da haƙƙin bayan Allah fa hadhihi al'amal atharun min athari amalihim wayannan ayyukar da aka ambato kafin a zo karshen ayan nan wato alamomi ne daga cikin alamomin ayyukan masu kyautatawa sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala yake a cikin yake summa summa qala ta'ala wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabira ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة فلا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافرين لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الله تبارك وتعالى في ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون سوى كما فذات تيردا وانا أبو نتير وابا صغيرة wannan abin da suka ciyar din karami ne wala kabiratan ko ko abin da suka suka ciyar din babba ne wala yaqta'una wadiyan kuma a yanayin tafiyar su da suka fito yakin nan ba za su ketara wato wani rafi ba akan hanyar su na zuwa yakar abokanan gaba illa kutiba lahum fa sai an rubuta musu liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malu domin Allah tabaraka ta'ala ya mata sakayya da mafi kyawun abin suka kasance suna aikatawa wa min zalika daga cikin mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa wadda Allah tabaraka wa ta'ala yake zai masu jaza'i da shi zai masu sakayya a kansa إذا أخلصوا فيها لله ونصحوا فيها وإن أبو وند أكا أمبتو نوى الهلو وند أجي فسكنتا مسمى أونت اللوكة إذا أكا بتو ياجي idan suka tsarkake anniyarsu kuma suka daidaitu akan tsarin Allah tabaraka wa Sa'adi al-imam sa'di yake fa fi أشد ترغيب أشد ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل الله يجي أخي أبو وفأيتر في فردي سواغا متاني أكد أبن ديشا بي بتوى جهاد في سبيل الله والاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقات da kuma jure duk wani abin da zai shafe su a lokacin da suka fito domin su ɗaukaka kalmar Allah wa ta'ala abubuwan da za su fuskanta na wahalhalu wannan ayar yana daga cikin abubuwan da ke karfafa muminai kuma kwaɗaitar da su domin Allah wa ta'ala ya sanar da cewa waɗannan ayyukan waɗannan abubuwan da suke faruwa a yanayin fitowa yaƙi suna daga cikin mafi kyawun ayyuka shi yasa Allah yake liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malu yace wa anna dalika lahum rif'atun wa darajat rif'atu darajat kuma lallai cewa fitowa domin ɗaukaka kalmar Allah tabaraka wa ta'ala a cikinsa akwai daga darajoji ana daga darajar mumini a lokacin da yake cikin wannan aiki mai girma wa annal athara المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير كما alamomi waɗanda suke kasancewa sanadiyar aikin da bawa yake yi, bawa yana samun wato yana samun lada masu girma akan waɗannan alamomin, kamar mutum, kamar wato cin jiki, kamar jin rauni, shi yasa ranar tashin alkiyama duk mutumin da aka kashe shi a filin daga za a tashe shi ranar tashin alkiyama a yanayin da aka kashe shi a yanayin wannan wato wannan rauni dan akwai hajjibai da suke nuna da cewa za a tashi mutum jini na dugowa daga wajajen da aka ji mai rauni tun waɗannan dubban shekaru da aka kashe shi domin wannan abin da zai taso da shi na rauni da ake gani a jikinsa alamatu shar wani wato wata alama ce ta girma da ɗaukaka alama ce ta cewa wannan an ɗauki ransa ne lokacin da yake ne yake ƙoƙarin ɗaukaka kalmar Allah Ta fara kwanta ara duk da wato haɗura da suke cikin yin jihadi fi sabilillahi wanda yake imman imman imman nasr wa imma shahada imma a ci nasara in aka ci nasarar ma ai ba haka kadai ake jin nasara ba za ga an ci nasara amma mutane kusan babu kowa face an dawo da menene da raunuka ai ba wai kawai idan an ci nasara a filin daga ba a'a an ci nasara musulmai ba abin da ya shafe su bane a'a dole su ma za ka ga an taba su amma Allah ya ba su nasara shi yasa Allah yake ai in kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarju kaga larabci kenan idan nan hamza ne in ka karanta shi da ainun ma sai birkita ma nan gaba daya Allah ya ce in kuntum ta'lamuna ta'lamuna idan kun kasance kuna jin zafi ay min al-alam kuna jin zafi Allah tabaraka wa ta'ala yake ai su mutane ne fa innahum ya'lamuna su ma ai suna jin zafi irin zafi da kuke ji daga rauni sanadiyar karawa da ake yi a filin daga su ma kafirai suna jin irin wannan zafin da kuke ji amma akwai bambanci tsakanin ku da su bai bambanci yace wa tarjuna min Allah ma la yafi amma ku kuma kuna fata daga wajen Allah abinda su ba su fata shi shi إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون ko kuma kuna fata daga wajen Allah abu abin da su kuma ba su fata domin shi kafiri bai da shi zai sha wahala ne a duniya idan filin daga ya shiga in ba in an kashe shi in an kashe shi ya je haɗu da fushin Allah ya shiga wuta in ba kashe shi ba ya ji rauni ya je ya da jinya kuma har yau yana tare da fashin Allah tabaraka ta'ala idan kuɗi yake kacewa yana yin hasarar dukiyarsa ne kuma abin da yake nema ba zai ba zai nasarar abin da yake nema ba Allah yake fasa yunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun in kuɗi suke suke kacewa za su kace kuɗin thumma takunu alaihim hasratan sa'an dukiyar nan da suke kacewa za ta zanto masu abin nadama thumma yughlabun sa'annan za ki galaba a kansu abin da ke faruwa kenan za ka ga suna kashe dukiya masu yawa wai domin a wayi gari wata ran babu musulmai abubuwan nasu kama yake da almara ko kuwa mafarki su mutane za su zauna a wani waje a cikin wani ɗaki mai AC kuma tunaninsu ya ba su cewa za a wayi gari wata ran babu musulmi a duniya akwai mutane waɗanda suke da wannan ajandan kuma suna aiki akan hakan domin suna ganin akan hakan abu ne wanda zai suna ganin haka abu ne wanda zai an gwada ma akan Najeriya ba an taɓa sanya wa Najeriya shekarar da in aka kai wannan shekarar za a kai wannan shekarar babu musulmi ko ɗaya Najeriya ko ya za su yi da mu a tunaninsu koya suke son karanta wani irin lissafi suka yi wanda hakan za a wayi gari wata ran hakan ya faru Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan ayar da muka karanta inda Allah tabaraka wa ta'ala ke maganar cewa wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan ba su ciyar da dukiya wata ciyarwa ciyar wannan karama ko kuwa ciyar wanda suke yi suka yi babba ne domin shi aikin Allah tabaraka wa ta'ala ba ta cewa ai wannan dan karamin abu ne da haka ba zan bayar ba wannan dan karamin abun idan akwai ikhlasi a cikin sa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya karba ya ninka lada ya ninka lada ya ninka lada wasu wasu lokutan ma sai ka ga mutum mutum bai ma da kuɗin da zai yi sadaka da shi ba da kuɗi kadai ake yin sadaka ba ana yin sadaka dilja ana yin sadaka da matsayi za ga mutum bai da kuɗi amma kuma yana da kwarjini yana da matsayi ana jin kunyansa ana sauraron maganarsa za a iya zuwa a nemi alfarmarsa cewa alhaji da Allah ka taimaka akwai abin da muke nema a waje kaza kai magana a bamu sai ka bai kira ko ina ba wayan wayan naira talatin zai sai a baka wannan abin amma bai da kuɗi ya yi sadaka shi ma a'a laifi aka yi a waje bai da kuɗi amma an san in je magana a wajen za a daga kafa za a yi ahuwa sai je yi magana bai kashe kuɗi ba amma kuma shi ma ya yi sadaka Ah, wani sadakarta a ah, abin da ya sani ne ya iya karatun Qur'ani zai je karantar da Qur'ani a ah, wani sadakarta a mathematics zai iya sai ce ni tun da Allah ya bani iya fahimtar mathematics din nan ƴaƴan musulmai da suke shirin jarrabawa zan je in je in horar da su har su kware suke cin jarrabawa su amfani al'umman nan shi abin da yake amfani da al'umman nan da shi kenan da haka babu wani abu wadda Allah ya ni'imta ka da shi wanda ba za ka iya yin sadaka da shi ba karka ce dole kullum aini ban da kuɗi da kissar wannan mutumin da wannan mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake a bada sadaka sai aka yi ta bayar da sadaka ai kai ta bayar da sadaka akan irinsa masu kawowa da yawa suna kawowa masu kawowa kaɗan suna kawowa shi bai da abin da bai da bai da kaɗan da zai bayar sai shiga cikin damuwa ba kamar mu bane in aka ce a bada sadaka in ka bayar fine in baka iya bayarwa ba ba damuwan ka bai su damuwa suna shigan damuwa idan wani aiki na addini ya taso sai to ba su da halin da za su ba da gudunmawa ya koma gida bai da abin da zai bayar da daddare ya ce ya Allah ya Allah ni na yi sadaka da mutunci na tun da ban da abin da zai bayar ya ce tasaddaqtu bi irzi ina shaidar da Allah cewa duk mutumin da yake mutunci na yayi da ni a bayana ya mun sharri ya ɓata sunana yayi riba a kaina ya Allah na yafe wa duk mutumin da ya wannan komai yawan su komai adadin su na yafe domin lokacin da kake yi da mutum a bayan sa mutuncin sa kake tabawa yace to ni na yi sadaka da mutunci da duk mutumin da ya taɓa ta haƙƙin mutunci na na yi sadaka na yafi domin idan bai yafi ba ranar tashin alkiyama za a biya shi daga ayyukan alkhairin ya ce na yafi Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wahayi yace wannan mutumin da ya sadaka da mutuncinsa ta bai da kuɗi mutane jiya kafin a tafi bacci sun yi gawo sadaka masu yawa amma babu wadda Allah ya yi wahayin cewa an karbi nasa kowa na ki fandin ne sai dai je ranar tashin alkiyama ya ga an karba ko ba karba ba ayyukan da muke yi gaba ɗaya haka suke shi yasa kullum nake cewa babu malami da ya isa ya ba da fatawar cewa wani aiki da kai na alkhairi Allah ya karba babu wannan malamin da aka bashi wannan dama sai dai ya ce eh, aikin ya inganta yace wannan sallar a ma'aunin shari'ar musulunci ka yi sallar nan yadda aka ce a yi ta a shari'ance amma babu wanda ya zai ce an karbi sallar ba wanda ya sa manzon Allah ne kadai sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ake mai wahayi da wannan manzon Allah sallallahu alaihi aka mai wahayi da cewa wannan sadakar wannan mutumin da shi yayi sadaka da mutuncinsa yace na yafe ko duk mutumin da ya shiga hakki na na yafe mai aka ita ta sallar asuba manzo Allah sai alaihi wasallam yace aina al-mutasaddiq bi irdihi kaga manzo Allah ba shi a wajen lokacin da aka yi manzo Allah sai alaihi wasallam yace ina wane ne daga cikin ku wanda yayi sadaka da mutuncinsa mutumin ya taso daga bayan sahu yana cewa a ana ya rasulullah ga ni nan ya ma ikin Allah yace to Allah yana maka albishir cewa an kafi sadakar ka dan haka aikin lada gudunmawa domin addini ya ci gaba ko kuwa sadaka da makamancinsu ba ta cewa wannan ya yi kaɗan ba ta cewa wannan aitan karami ne karena a abin da kake da halin bayarwa sa'annan kullum ka zamanto mubbe ka zanto mutumin da yake kirkirar hanyar samun lada wa kansa kullum ka zanto kana mutumin da yake neman hanyar samun lada ka zauna ka ce yau din nan ban da sallan asuba da nayi ban da sallan azhar ban da sallan la'azhar menene nayi kuma dan samun lada yau din nan sai ka ce ai baka yi komai baka yi sadaka ba baka faranta wa kowa rai ba sai ka ce to wani aiki zan yi to da zan samu lada sai ka nemo lamba wani mutumin da ya riga ya manta da cewa ma kuna da dangantaka na jini da shi ba ka yin zumunci da shi bai yin zumunci da kai sai ka sabanta zumuncin sai ka kira sai ka yi wayan naira ishirin da biyar ka sada zumunci salamu alaikum alaikum salam lafiya kuna lafiya ya yara ya iyalan ya ibada Allah ya karba mana Allah ya gafarta wa mamatar sai ka ga ka mai addu'a ka nema wa iyayensa gafara ya ka ka sabanta alakar alakar ku na zumunta tare da shi sai ka ga ka shigar da farin ciki a zuciyarsa ka sada zumunci da naira ishirin da biyar sai ka ka samu lada ka ake waya wani abu ne zan sake yi na samun ka zanto kullum kana kirkirar hanyoyin da za ka samu lada akwai abubuwa da yawa waɗanda za ka yi ka samu lada al-imam kathir yake cewa wa qad hasala li amir al radiyallahu anhu min hadhihi al-ayat karima hadd wafir ce amir al-mu'minin a cikin wannan ayar yake imam yace amirul mu'minin Uthman ya samu wato rabo mai yawa a cikin wannan aya yace wa nasibun azim da kaso mai girma وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجريرة كسن تيوان عثمان بن عفان ya kashi dukiya ya ciyar da dukiya a wannan yakin da ake magana gazuwar tabuk din nan dukiya masu yawa wal amwal al kathira dukiya masu girman yawa kama kala abdullahi ibn imam ahmad kamar yadda abdullahi da imam ahmad ya ambato cewa daga wajen abdurrahman ibn khabbab as-sulami qala khataba rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fa hasa ala jaysh al-usra manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi khutba kuma ya faɗaitar da mutane akan wannan rijada da ake cewa jaysh al-usra shi da Allah tabaraka wa ta'ala yake wal ladina tabauhu fi sa'a fi sa'ati al-usra shine wannan rindina da ake cewa al usra fa qala Umar ibn Affan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da mutane akan wannan rindina domin idan ba ku manta ba muka ce wannan yaki an fito lokacin akwai karancin kayayyakin masarufi mutane babu kuɗi a hannunsu an shiga wani hali na kuncin rayuwa ga tsananin zafi kuma shi ya zama dole a fita wannan yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a fito Uthman ibn Affan fa qala Uthman ibn Abbas Usman ibn Affan sai yace radiyallahu anhu Allah ya tada shi sai yace alayya mi'atu ba'irin bi ahlafiha wa aqtabiha yake ma'aikin Allah cikin wato jahaza wannan rinduna yake a kaina akwai mi'atu ba'ir raƙuma daga kaddaye zuwa ɗari da kuma kayan kan raƙuman zan ɗauki nauyinsu raƙuma ɗari na bayar fi sabilillahi da kayan da raƙuman suke bukata na bayar qala thumma hatta nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba da faraitar da mutane akan su ciyar da dukiyar domin wannan rindinan su samu fita kuma a ce ayi aikin Allah fa qala Uthman Uthman sai ya sake cewa alayya mi'atun ukhra bi ahlafiha wa aqtabiha yace ya ma ikin Allah a kaina akwai wani ɗari ɗin kuma ya zama ɗari nawa dari biyu da kayar da wannan rakuman za su ɗauka qala thumma nazala mirqatan min al-minbar thumma thumma hatta ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya sauka daga matakala ɗaya daga cikin ah, matakalan wato mimbarinsa sai ya sake kuɗaitar da mutane fa qala Usman ibn Affan Usman ibn Affan sai ya sake cewa alayya mi'atun ukhra bi ahlafiha wa ahsabiha yace ya ma'aikin Allah na sake ɗaukan nauyin rakuma ɗari da ɗawainiyar rakuma. Wala fara'aitu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam ya kuru biyadihi yuharrikuha wa akhraja ibn Abdul Samad yadahu kal muta'ajjib yace sai ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato shi Abdurrahman ibn Khabbab as-Sulali yace sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a ah, yaqulu bi yana faɗi da hannunsa yuharrikuha yana girgiza hannunsa Abdul Samad yake yadahu kal muta'ajjib yana girgira hannunsa girgizawan na mutumin da yake jin mamaki kamar haka kuma mutum yana nuna cewa yana nuna yace haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hannunsa yace ma ala usman ma amila ba'da hada yace babu komai babu laifi akan Usmana babu wani aiki da Usmana zai aikata bayan wannan da zai hana shi shigan aljanna rakuma ɗari uku a zama ɗaya rakuma ɗari uku a zama ɗaya Usman Mafan radiyallahu ta'ala anhu arza a cikin wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa karara yace ma darra ibn Affan ma amila ba'da ba'da yau yace babu wani abin da zai iya cutar da Usman dan Affan da zai aikata wanda zai cutar da shi wani abu wani aiki na laifi da zai iya cutar da shi bayan yau me yayi har ya zanto aka aka mai albishir da aljanna aka faɗa mai cewa babu wani aiki wadda zai zanto na sabon Allah wadda zai iya mamayar wannan aikin alkhairi har ya hana shi shiga aljanna babu shi yadda dukiya yayi tsabagen ciyar da dukiya hakan nan Allah tabaraka wa ta'ala ya cewa ma'aikinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da mutane ma'abota dukiya masu zuciya ma'abota dukiya masu zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala sai cewa sai cewa ma'aikinsa da yarayen iren mutanen kafin manzo Allah ya faɗa an aikata amma fa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama duk da cewa yana da mutane kamar su Uthman ibn Affan waɗanda za su iya za su iya bayar da rakuma ɗari uku a lokaci ɗaya ba rakuman kaɗai ba har da har da mayatan kan rakuman da kuma abubuwan da ake bukatan a yi musahabar rakumi da shi sun ɗauki nauyi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama baya ci da waɗannan mutanen baya ci da su bal ana yin ana ganin wata ɗaya wata biyu ba a ga hayaki a gidan manzon Allah ba me yasa ba a ga hayaki ba domin babu abin da za a dafa a gida sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam domin kasancewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ne mai kamewa mutum ne mai kamewa kai ka sawwara ka rufe idanuwanka ka duba irin yadda sahabbai suke son manzon Allah duba irin so da suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka tsawara cewa a ce wai wata ran manzon Allah ya hau minbari yace shin ya dace a ce babu abinci a gidan manzon Allah akan minbari misali manzon Allah ba zai taɓa faɗin haka ba amma a ce misali manzon Allah ya faɗi haka to wallahi kafin manzon Allah ya sauko ya sauko daga minbarin sai dai a rusa gidan da kayan abinci gidan wallahi sai an rusa da tsarin kayan abinci tun kafin ya sauko daga kan gida kan mimbari amma bai taɓa yi ba manzo Allah sallallahu bai taɓa yi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shi yasa magadan annabawa ku dinga tunawa daga cikin abin da kuka gada shine wannan halin na kamewa sai daga cikin masu hikima yana cewa lau أن أهل العلم صانوه صانهم da أبو ilimi سن kare ilimi da ilimi ya nene da ilimi ya kare ما sai ga تسونا da تسونا sunan ilimi da sunan ilimin addini da addinin yake bara duk lokacin da ga irin wayan dan yanayin san san shiga cikin damuwa to shi mai irin wannan ya haɗu da Allah ya haya shi hajar da sayarwa abin da yake sayarwa kayan sana'arsa kayan sayarwarsa shi ne ne shi ne ayoyin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi abin sayarwarsa kenan sana'arsa kenan ire wani wayan za ka dinga gani idan kana tafiya za ga irin masallatan da ake ake motsa ciki tsayuwa a yi sallah nan za ga mutum ya ajiye qur'anin a gefe kuna shigowa masallaci ya takura muku ma ya hana ku yin sallah shi yana ajiye da littafin a gefe sai kun shigo masallaci za ku yi sallah lokacin yake fara wa'azi yana yana cewa eh a dinga yin sadaka manzo Allah sallallahu ya ce kaza kaza da kaza kaza to shi kawai ba wai ba wai karantar da addinin bane a'a me za a bashi hajarsa da yake sayarwa shine ayoyin Allah yake sayarwa sa'annan akwai mutanen da domin neman abin hannun mutane ba za su faɗa masa gaskiya ba alhaji wani sana'arsa taba yake sayarwa to a lokacin da alhaji wani wanda yake sayar da taba muka bi shi gida muka mai nasiha alaji ka canza sana'a bai dace ga musulmi ba a'a wiwi yake akwai wallahi sayar da wiwi a cikin musulmai ko wala alla iyadan billahi su suka fi musulmai ma wala Allah su suka fi yawa cikin harkar sayar da wiwi kuma an san su kuma an san sana'ar su kenan da shi suke takama to sai a ce domin muna anguwa ɗaya da su ba za mu yi magana akan haramun ne sayar da kayan maye ba ko ko misali mutanen da sun yi kuɗi a yanzu nan harkar a wani yaran harka suka yi harkar sayar da karnuka sai mu ce eh, tun da makwabtanmu ne ba za mu faɗa ba cewa ai kuɗin da ake samu daga harkar saya da sayar da kallo ga kuɗin aramun ne yana daidai da kuɗin da karuwa take samuwa haka manzo Allah ya hado su cikin hadisi ɗaya domin muni amma sai kaje ka samu musulmi sana'a ta kenan ayyat hal manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su amma kuma fa wannan bai nufin cewa maluman mu bar su sai sun tagayyara domin an ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mai kamewa ne kaza da kaza da kaza manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallam ai Allah ya arzuta shi shi ma mai dukiya ne shi yasa kaga shi ma ai ba ga jin ana wasafta shi cikin kwanakin goman karshe din nan yana kyauta kyautansa ana ana wato ana kwatanta kyautansa da guguwa idan idan aka yi guguwa a wajen da akwai wanda ba zai ba zai taba ba ma'ana yawan kyauta kusan babu kowa ba ta manzo Allah yana ba shi kyauta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yakan yakan baiwa Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda yakan ba shi kuɗi ya ɗebo kuɗi masu yawa yace Umar Umar mai hali ne aibo yace Umar gashi na ba da kyauta mai hali ba a bai ba a baiwa mai hali sadaka aibo ba ka ganin mutumin da mutumin da ya koshi ka zo ka ce gashi na ka sadaka hamsin ka so zarta shi ko baka so zarta shi ba ka to zata ta yi amma za ka iya mai kyautan hamsin za ka iya siyo za ka iya siyo dabino ka tafi umra sai ga ta ga dangote sai ka ce Allah bai ga wannan ka mai kyauta ko ba ka mai ba ka mai kyauta amma ba za ka iya mai sadaka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bai wa Umar kuɗi masu yawa Umar sai ce ya Rasulullah ka bai wanda mabukaci mana hakan yake wata ran manzo Allah ya bashi ya shaye haka yake manzo Allah ni ai ba mabukaci ba Ta ga Umar ba kaman ni da kai bane wai cewa take wai ai ko te kuma bai menene ba eh eh dan eh, falsafa dan Najeriya ba eh falsafa dan Najeriya ce bai fure ba amma wai bai ke yabi ba talaka in mutuwa zai ya mutu irin solidarity gift da masu kuɗi suke wa juna kenan za ka mutum bai bukatar komai daga yanzu har zuwa shekaru shekara hamsin masu zuwa bai bukatar komai idan ya daina nema ba zai rasa komai ba a rayuwarsa amma kuma maimakon a yi wa talaka a kyautata rayuwar talakawa sai ce sai ce ya baiwa mai kuɗi ba sai ce ya ba shi kujerar makka to me kai kai kai wasta ɗan kuɗin ka ne ai kujerar ya yi ne da fito wancan ko kuma ka ga ya turawa ya tura mai buhunan shinkafa ko ya siya mai shanu kuma ba a makwabtansu akwai talakawa da a shekara akwai mutanen da a shekara wala Allah so ɗaya biyu suke ganin nama naman ma da suke gani so ɗaya a shekarar na kyauta ne ba muna yin aikin raba wa mutane abin nan nama da lokacin layya ba wallahi za ka ga mutanen da idan ka shiga angonnin talakawa asalin inda talakawa suke kana miƙa mai nama yana duk da hawaye wallahi yana kuka yana zub da hawaye yana ganin ni aka bai wa wannan nama ba naman da wani ma likita yake rai daina ce in dai yana son rayuwarsa ya ji daɗin rayuwa ya an mai rai daina cin nama wani shi bai ma bai ma ganin nama za ka mutum yana kuka da hawayensa yana bari me aka ba shi nama a leda wani irin rayuwa da muke yi wadda mutane da suke da hakkin bayan Allah a kansu ba su bayarwa don ba mu fitar da zakka in muka dace fitar da zakkan ba mu fitar da zakkan a wulakance fitar da zakkan a wulakance wa'annan su ne ire-iren mutanen da Allah tabaraka wa ta'ala ya kewaye manzansa da shi Umar wata ran aka manzo Allah ya ba shi sai zaki faɗin irin yadda yake faɗin nan manzo Allah sai ya ce ya Umar إذا أتاك من هذه الأموال إذا وأنا أبو يزو غريك لك شوى إن أبو وانا بيجيا من غير طلب ولا استشراء بنفس أو كما قال صلى الله عليه وسلم فتعرف كاتي كارو كابا كوكوا dama kana marmarin Allah ya sa alaji wani ya waiwaye ni mana Allah ya sa alaji wani ya bani Allah ya sa alaji wani ya bani babu istishrafin nan ba tsammani kake yi ba ba fata kake yi ba dukiyar nan sai ya zo a gare ka yace ka hudu wa tamamwal ka karba kuma ka yi amfani da shi haka manzan Allah sallallahu ya faɗa wa Umar radiyallahu ta'ala anhu arda ga manzan Allah ma ba wai a kowane hali bane yake kasance cikin rashi ba domin amma shi ya kasance ne duk wani abu in ya shigo hannunsa gaggawan yayi menene gaggawan ya kyautar gaggawan ya bayar yake da haka wannan bai nufin cewa mu bar malumanmu musamman waɗanda suka zanto abin da suke yi kenan karantarwa mu bar su malamin islamiyya ne malamin shi ne zai sallan asaba a zahar magariba da isha kuma zai karanta da ayan amma kuma babu wanda yake ganin sa da shi da babu shi kamar wannan mutumin da ake bada kisar da cewa wani mai kiran sallah ba su dani sai mutanen masallaci suka zo suka ce su sun daina jin kiran sallah ya aka yi su yanzu sai dai su zo masallaci a basan makara an yi an yi sallah raka biyu raka uku kai ladan me yasa yanzu ba ka daga murya sai ke kaddara gurushku yake ina daga murya ne daidai kuɗin da kuke biya da. kun ga kun san ya ji ya zama kun kun sa ya shiga jarrabawa ke kiran sallah abu ne wanda ya kamata mutum ya yi domin wa ba domin kuɗin da za a biya shi ba amma kuma za a iya idan aka tsare mutum aka tsare shi lokacin da aka tafi kasuwa aka tafi ofis aka tafi waye waye shi ne ke tafiya sai a bashi abin da zai zai ishe shi sai a bashi abin da ya cancanta kuma zai ishe shi haka malima shi yasa za ka ga wasu lokutan ka san talauci ba ba ba ba ba abun wasa bane wallahi shi yasa imamu ali yace da talauci yana da rai da ni ne na kashe shi daga talauci bai da kyau shi yasa za ka ga waɗansu bidoyin da suke faruwa a tsakaninmu ba talauci ne suka jawo su yunwa ya dabaibaye wani liman ne zai zo ya kalle ku dukkan ku yana sai ga wani wanda babban rigan sa ya fi walƙiya a cikin ku zai ya shi gefe ya ce wallahi na yi mafarkin kaza da kaza da kaza da kaza kuma ana buƙatar ka a sauke maka Qur'ani so kaza sai ce maka kana bukatan a yi ya haji ya fayyum dubu saba'in sai ce da cewa dubu saba'in ɗan nan ni yaushe nake da lokaci ni da zan tafi kasuwa ni da zan tafi ofis sai an karɓa sallah to ya za a yi dubu saba'in yaushe zan yi wannan to ai a rage akwai yadda ake yi ai za a iya maka ai za a maka kyauta alhali yunwa ne kai shi yunwa ne kai shi yake kirkirar waɗannan manafisin da zai samu abin da zai ci domin haka malaman islamiyya babu wanda ya fi cancantan a kula da shi kamar wa kamar malamin islamiyya kamar yadda za mu faɗi cikin aya da za mu karanta ta karshe a wannan shekarar Allah ta tabaraka wa ta'ala yace وما كان للمؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون Allah tabaraka wa ta'ala yake wa ma kana almu'minuna liyanfiru bai dacewa ga mu'minai su fitowa na gabaki ɗaya. idan aka ce za a fito aka ce a fito yaki Allah tabaraka wa ta'ala yake kar ku fita gaba ki daya a zo gari a ga babu kowa Allah yake fa laula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun li yatafaqahu fi din yace ya isar don menene daga kowane bangare su ta'ifa ba za su fito ba daga wancan anguwan mutane biyar su fito wancan anguwan wancan anguwan wancan kauyen wancan garin mutane a tattaro mutane kadan kadan kadan kadan ne Allah tabaraka wa ta'ala yace li yatafaqahu fi din yace aka ce wai su malaman tafsirin suka ce waɗanda za su fito din su ne li yatafaqahu fi din ma'ana za su fito ayin fitowar tare da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama sai zanto lokacin da suka fito yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna samun fiqhun addini suna samun ilimin addini suna fahimtar addini tare da manzon Allah wai malamin tafsir suka ce abin da ake nufi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana nufin saraya ma'ana rundunonin da ake tayarwa su ce waje su je su yaki manzon Allah shi kuma yana gida domin duk wani rundunar da akwai manzon Allah a cikinsa babu wanda zai zo a ce ga wani rindina nan za a fita akwai manzon Allah cikin rindina shi kuma ya zauna gida babu wanda zai so a yi wannan negotiation din da shi cewa eh kai kai ka zauna a gida manzon Allah kuma ya fita to musamman ma irin wannan ladabtarwa da aka yi wa munafikai wanda kowa ya gani ya ga irin abubuwan da suka faru da suka Abu Malik da kuma su Hilal ibn Umayya da sauransu babu wanda zai so a ce ga wani rindina an fita amma kuma shi ya zauna a gida aka ce saraya idan za a fita kar a fita da baki daya wa'ayansu su zauna a gida ya tafaqahu fi din domin su koyi addini su fahimci addini yace wali yunziru qaumahum idza raja'u ilayhi wa'ayansu su zauna tare da manzon Allah a Madina ayoyi suna saukowa sabbin hukuncen hukuncen addini suna saukowa su suna koyan ilimi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wali yunziru qaumahum idza raja'u ilayhim domin su idan suka fahimci addini mutanen su da suka fito yaki idan suka dawo waɗannan su masu gargaɗi su karantar da su abin da suka koya na wato sabbin abubuwan da suka koya na addini daga wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai su zanto masu gargaɗi ne ga waɗannan mutanen masu ilmantar da su waɗanda suka fita yaki kenan idan suka dawo waɗannan da suka koyi ilimi sai su ilmantar da su wato su gargaɗe su la'allahum yahdharun domin su zanto daga cikin mutanen da suke kiyayewa sai su zanta sun san hukunce hukuncen Allah idan suka san hukunce hukuncen Allah sai su menene sai su kiyaye Imam Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala yace wannan ayar dalili ne akan cewa ilimi yana da falala ilimi yana da falala shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya duk da cewa ana maganan jihadi ne sai ya ce waɗansu su zauna a gida su menene su koyi ilimi waɗansu malaman tafsir suka ce a'a waɗanda za su fita jihadin ne su ce su koyi ilimi idan manzon Allah yana cikin matafiyan kenan tun da shi ana yin wahayi a lokacin sai su je su koyi ilimi idan suka dawo sai su yi wa mazauna gida gargadi wai suka ce a'a manzon Allah baya cikin wayannan rindonin da ake magana shi yana Madina ta haka waɗansu su zauna a gida su koyi ilimi idan waɗancan suka dawo su ilmantar da su wannan yana nuna wato falalan ilimi da kuma matsayin ilimin a cikin addinin musulunci fa fi hada fadilatul ilm wa khususan al-fiqh fi musamman ma fiqh cikin addini mutum ya zanto yana neman fahimtar addini wa annahu ahammul umur kuma cewa shine mafi muhimmancin al'amari ce ba ka fahimci addinin ka ba akwai ah, ah, ah, hadisai da yawa waɗanda suke nuna falalar ilimi da maganganun malamai ban imamu shafi'i yana cewa neman ilimi ka shagaltu da neman ilimi ya fi falala akan ka shagaltu da nafilbili ya fi falala akan ka shagaltu da nafilbili sa'annan akwai wani hadisi da malaman hadisi yake cewa hadisi ne mawdu'i inda Ah, aka ce wai man abin da gangan ke cewa an ce wai manzan Allah ya ce tunda hadisin yana da matsala mai girma na haka ba za a danganta zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ah, kai kai ba shi yasa nake cewa a wajen malaman hadisi irin wayannan ana rawaitowa bi bi bi sira fi tamrid ah, sira tamridi ake ce mai kamar sira ce wacce take da wacce ba ta da lafiya eh, shi yasa ake cewa qila qila an ce wai an ce wai Allah ya ce cewa faqihun wahidun khairun min alfi min alfi abid cewa faqihi da mutum ɗaya ne mai fako mai fahimtar addini ya fi alkhairi akan mutane dubu ɗaya masu ibada kawai ibada suke kala mutane dubu ɗayan nan shedan shedan zai iya rikitar da su gaba su a lokaci ɗaya a lokacin da kuma mai ilimi guda ɗaya shedan baya iyawa da shi aka ce ah, daga cikin labarai da ake bayarwa kasar da ake bayarwa akan wannan shahararren malamin addinin musulunci din nan imamu ibn hazm aka ce dan gidan sarauta ne shi ibn hazm a duniyar ilimin addinin musulunci yau idan za ka yi bincike akan wani abin da ya shafi musulunci dolanka kawai wayi littattafan ibn hazm malami ne wanda idan ya kafa hujja idan ya kafa hujja ba iya turewa ya aka ya zama malami asalinsa ba malami ba ne ɗan gidan sarauta ne irin fine boy ne irin abin nan mai shan iska kawai a gari sai shiga wasu masallaci wata ran kawai ya yi sallah sai ya sallah sai ya shiga wani hali na rabkanwa ya shiga hali na rabkanwa sai ya rasa sai yi sujjadan kabiri ne ko zai yi sujjadan baɗi to akwai wasu mutane biyu a masallaci ya ce ni fa na yi sallan nan ga abin da ya faru da ni wannan ya ce a ai ya kamata ce kayan kabiri ne wannan kayan ya ce a ai ba a ji yadda mata ka yi ibn hazm sai ce a ah. wato ni addini na sai ya zama eh, subject of argument tsakanin wasu mutane ne ni ban san menene ya kamata in yi cikin addini na ba irin hakan ba zai sake faruwa da ni ba ya fita daga cikin da'a jin daɗi da walwala na gidan sarauta ya fita je ne ilimi shi yasa al-ilmu ilaihi wala ana zuwa tafiya ake yi a je a samu ilimi ilimi bai zuwa gidan kowa bai zuwa wajen kowa ya je ya same shi shine maganar da Imam Abu Abu Hanifa ya taba faɗawa Amir ko kuma Imam Malik ne ɗaya daga cikin mazabata na kwarai wadda wani sarki na wannan lokacin ya turo ya ce aiko cewa imamu malik ko kuma abu hanifa ya danga zuwa gida yana karantar da 'ya'yansa yace ku je ku faɗa mai cewa in dai ilimi ne zuwa wajen ilimi ake yi ba ilimi ke jin mutum ba Imam Shafi yake cewa akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin an عن bi bayani menene ke faɗi cikin abiyat nan menene zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irshadu ustadin wa dulu zamani yace yace ya dan wada ba a samun ilimi sai da abubuwa guda shida zan baka bayanin su a fayyace yake zaka'u ka zanto mutumin da yake da zaka yana da kaifin hankali Ke yasa wannan abun ba a yin shi da molanka ba a yin shi da molanka larabci ka je ka karanci larabci ka fahimci larabci sa'annan ka dawo ka fahimci shari'a ka fahimci yaren shari'a sai mutum ya zanto mai zaka ya zanto mai zaka kuma ba wai shi kenan tun da ka je so biyu so uku a ka ta fahimta sai ka ce an nemi ka a makarantar an rasa ba a'a za ka dage aka ce imam ibn hajar imam ibn hajar aka ce ba lokacin da ya fara neman ilimi sai zato bai iya haddace komai sai ce da alama wannan neman ilimin ne ba ba layi na bane zai koma gida akan hanyar sa na komawa gida zai zai ga wata rijiya wannan rijiya daidai inda ake jan igiyan guga ya ga igiyan wani dutse ne amma igiyan gugar yana cin dutsen kadan kadan kadan har yayi rami har yayi layi layin ya ɗan shiga ciki haka kamar rani sai ce a ah, to idan wannan dutsen wannan igiyar domin ja yau da kullum zai iya wannan dutsen tasiri ni kuma ai kwakwalwa ta bai kai dutsen nan tauri ba zan koma neman ilimi sai ya koma neman ilimi a duniyar ilimi yau in dai za ka yi magana akan shari'ar musulunci ne ƙaryarka baka waiwayi masu bari ba wani ya wallafa littafin da ake cewa la hijira ta ba da duk wani sharri da aka yi wa sahih bukhari bayan sa sai dai ka ji labarin su amma ba su shahara kamar yadda wanda ya shahara ba kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana muwatta imamu malik domin ikhlasin sa zaka'un sai ka zanto kana da zaka kana da wayo kana da fahimta zaka'un wa hirsun kuma kana da wato kwadahi wajen dagewa akwai wani ɗaliban hadisi da ake bada labarin ka san lokacin za ka kamar yadda muke zaunan nan malamin hadisi zai ce an rawaito daga wajen wani wajen wani dan wani dan wani ɗalibai suna rubutawa suna kowa na da tawadarsa da da takaddunsa wanda yake rubutu da shi domin abin da ake so ana kana son kai ka ce na karbo daga sheikh wani domin in ka kuskura wata kalma ta kubuce maka ya za ka yi a makaranta in baka je ba an yi wani abu ya kake yi za ka nemi wa yan ajin ku ka ce me aka yi jiya me aka faɗa jiya to amanan ilimi duk da cewa kai ma an san kai ɗalibin wannan malamin ne amanan ilimi shine wannan abin da aka yi a aji ranar da babu kai din nan in ka tashi sanarwa ba ka cewa malam wani ya ce ba a'a za ka ce wani ya faɗa min cewa malam ya ce ka ambaci mutumin da daga wajen ka samu to sai zan su ba su son su ɗauki ilimi daga wajen tsararsu. suna son su ɗauko direct daga wajen wa da wajen malamin su aka ce ana cikin bayar da ilimin hadisi ana cikin bayar da ilimin hadisi sai bakin alkalamin wani ɗalibi ya karye yana cikin wanda ake saba tawada da shi a rubutu da bakin sai ya karye kenan ba zai ba zai ne ba sai yake qalamun bi alf dinar yake wa zai sayar min da alkalami da dinari dubu ɗaya yake fataramat ilayhi al-aqla sai kowa yana son ya ya shi shi ya gwammace ya samu ilim ya samu ilimin ya bada dinari dubu daya waɗanda kuma dinari dubu ɗaya ya fi muhimmanci a wajen kowa suka ce shi da alkalami sai alkaluma da yawa suka faɗo mai wannan yana da cikin da ake bayarwa wajen dagewa da ɗaliban ilimi suke yi wajen menene wajen neman ilimi yace wa hirsun wa menene wasibar ya kai hakuri sai ka zama to hakuri idan ba ka da hakuri ba zai yi ba wallahi ba za ka iya ba eh ba za ka kai labari ba idan ba ka da hakuri za ka haɗu da abubuwa da yawa na jarrabawa idan Allah zai iya jarrabta ka da malamin da shi gharidu at-taba ka zo neman ilimi yana karanta maka ka karanta ka yi kuskure kai ba ka kai kai yaushe za ka zama mutum ne a kai baka riga ka zama mutum ba tukunna shi wannan malamin ma ni wallahi wani malamin kuma da gangan yake yi dan ya jarraba hakurinka za ka yi hakuri za ka yi hakuri tuli sai ka yi hakuri akwai wani malamin da ake bada labarinsa Dalibansa suka zo gashi ga ɗaliban ba yace ayyo babu karatu suka ce malamin yi laifi ko ko laifin komai ba yau dai ba za a yi karatu ba ne suka ce a fala a taimaka mana tun daga shi mun zo daga nesa waye waye suka je suka yi ta kamun kafan abokanansa malamai a yi mai magana ya ce na riga na ce ba za a yi karatun yau ba suka ɗayan suka ce suka yi shawara suka ce ah to mu je mu faɗa wa matar malam malam ta mai magana sai suka aika matan malam cewa ga ɗaliban malam nan sun zo daga nesa malam kuma yake a lambaran babu karatu yau ya ce to ba faɗa ku je ku zauna zai zo ya eh, mata ta san akwai fawa ne sai suna zaune kenan sai ga malam ya zo yana murmushi Dalibai suka ce ra'adina malam ya zo yana murmushi sai zo yana fitowa yana cewa laisa shafi'u ya ya'tika mutasattiran mithla shafi'u ya ya'tika wa huwa uryan ba zan fassara ba wanda yake neman fassara ya je tambayi cewa na ba da labarin nan kuma na faɗi wani abin da malamin ya faɗa ne fassara al'ayyar hal neman ilimi sai ke cewa mai neman mai kamun kafa da neman alfarma shafi'u wanda zai taho a gare ka mutasattiran yana sanye da tufafi ya maimaita, kamar irin yadda na sanya babban rigar da na rufe ko ira yake akwai bambanci tsakaninsa da wanda zai zo neman alfarma a wajen da amma kuma bai da kaya akwai wata ba za su fahimci hakan ba ba za su fahimci magana ba matarsa kenan ita ce shafi'u da take zuwa ba ta da kaya ala ayyaka sai kai menene sai kai hakuri wastibarun wa wa bulghatan sai ka zanto kana da menene kana da kusuri malama suka ce bulgha anan kana da kusuri domin mafi yawan lokuta ilimi ana zuwa ne a je a nema in kuma kana son kai ilimi kai ilimi ilimi mai mai alama ka nisanci garin zamanka ka yi haƙuri ka rufe ido ba daɗi ko a Ka'aba ake yin karatun wallahi za ka ji kabaro gida eh za ka ji a gadi ba wasu lokutan kawai za ka ga so da yawa so da yawa sai mu tafi da yake muna da free medical services da sauransu da sauransu so da yawa sai mu tafi wajen likita likita ya gama yin binciken sa yake yace kai fa ba wani rashin lafiya da kira maka sai ni kam ni kam ni kam ban jin dadin jikina yace tsakaninka da Allah kana tunanin gida ko <laughs> sai gama bincike ke shi bai ga wani rashin lafiya da ke damun ka ba wasu lokutan kawai za ka zama ta irin conflict ɗin ko da a kaba kake za ka dinga ganin kana marmarin ka koma gida ka koma gida amma idan ka jure ka nisanci gida domin idan ka nisanci gidan nan akwai distraction da yawa a gida akwai abokananka akwai iyalanka akwai ah, abin nan ah, family ɗinka akwai distraction da yawa an ce za a yi auren wani sati biyu masu zuwa an ce za a yi na wani sati biyu masu zuwa wani na shi shekara ne zuwa ne amma tun yanzu an fara sanar da za a yi kaza akwai distraction da yawa amma ko da na wata shida ka bar gari ka je ka zauna a gaban malam kai karantan ka za ka ji cewa ka karanci wani abu za ka ji cewa ka koyi wani abu domin tunaninka gaba ɗaya zai dawo kan ne zai dawo neman kan neman ilimi yace wastihabu ustadin wastihabu ustadin wa irshadi idan to ba littattafan ka ba su bane malaman ka ba akwai malami da yake tafar da za ta yawa kwanakin baya kusa wannan zamani na social media eh, ya yi tafar da haka ya faɗi abubuwan da ba su dace da da laduban shari'a ba ka san kuma shi ilimi ba duk abin da ka sani kake faɗi ba ne da kullu ma yu'lamu yuqal akwai wani abu na ilimi yau din nan yadda kuke zaunan nan da tafsirin nan ba yau zamu zamu zamu rataye shi ba akwai wani abu na ilimi yau din nan da zan faɗa muku gobe ba za ku zo tafsirin nan ba gobe ba za ku ba kuma ilimi ne amma kuma idan muka cebe da ɗaliban ilimi wata shi ta manzo ta sai ce ku da mutane magana da abin da hankulansu zai menene zai ɗauka. idan idan akwai abu akwai abubuwan da na hawa na ɗaliban ilimi akwai su bayanan da idan na fara yin su tun lokacin da na zauna din nan akwai bayanan da zan yi su wadda 99 da tara daga cikin mutanen da suke zaune a nan fa'idar da za su ɗauka cikin awa ɗaya za su ɗauki fa'idar minti uku ne zuwa minti biyar sauran ba za su fa'idantu da komai ba kamar in shiga in shiga da ku cikin tafasar ilimin musalahul hadith ko kuma ilimin usulul fiqh in shiga da ku ciki sai ku ga cewa to wannan ku abin da kuke bukata me Allah ya ce ayi me Allah ya ce kar ayi akwai waɗanda suke kuskuren nan daga cikin ɗan uwan mu masu yin dawa wanda za a ga mutum ya kamo hadisi ya shiga sanadi ai wancan majruhi ne wani ya ce salih kuma hadisan da rawi wanda aka mai aka ce mai salih ya rawaito hukuncin shi kaza wannan hadisan to yanzu mutumin nan da yake neman ma yadda zai kyautata alwala wannan bayanin ya mai ne kuma ka fata lokaci akan wannan eh ilimi ne amma kuma abin da ake cewa ulumul ala ilimi ne wato makamin aiki ne ɗaliban ilimi wanda zai shiga littattafai ya yi bincike ya yi fatawa ya tattata rubuce-rubuce shi ke in bai san waɗancan da ba sassan ba ba zai iya komai ba da haka ya zanto kana da malami kar littafin ka ya zanto menene za ta kun sahafi littafin ka malaminka? idan ya zanto littafin ka malaminka to kana da damuwa da yawa to wannan da nake yana yana yin za da yawa sai kwanaki sai na ga akwai abin nan da BBC suke wai kusan malaman wanda za ka ga an tattaro da karkace da da shara da malamai da da yan kwanadi duk an haɗo su wai kusan malaman ku akwai malamai a cikin waɗanda ake hira da su kuma kuma akwai yan yan comedy ba amma su ma ɗin masu rawa ne wai sai a ce wai malamai ne to wai sai yake ba da labarin yadda ya karatu a ina ya karatu sai na fahimci cewa karatunsa daga cikin kasakasai ya yi karatu ya yi karatu ne daga kasakasan wa'azuzzukan malami sai ya zama malami to sai na zanto ban jin mamakin taɓargazan da yake zama a gaban malami Allah zai sanya maka albarkan sunan tawazu, biyayya ladabi hidima da makamancin hakan sai ka cikin lokaci kaɗan abin da za ka je ka sha wahala ka sha wahala kana neman su cikin littattafai baka gansu ba akwai abubuwan da ina iya rantsewa da Allah cewa misali amma um, uh, Sheikh Nasiruddin Al-Albani wanda kuka sani din nan shahararren malamin nan Allah Allah ya rahamce shi Nasiruddin Al-Albani malamin hadisin nan da na ba da labarin shi kwanakin baya akwai ɗalibinsa wanda shi kuma malamin mu ne wanda idan za a bi sanadi tsakanin mu ko ba mu haɗu da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ba amma ɗalibinsa na kai tsaye ya karanta da mu to akwai abubuwan da ya rawaito mana daga wajen albani wanda idan za ka karanta littafan albani littafan da ya rubuta gaba ɗaya daga farko zuwa ƙarshe ba za ka taɓa gani ba ba za ka taɓa gani ba kuma albanin ne ya karanta da ɗalibansa amma in za ka karanta littafan albani daga farko har ƙarshe duk littafin da ya rubuta ba za ka taɓa samun wannan malumin a ciki ba kaga fa'idar zama a gaban wa a gaban malami sa'annan malamin gazanto zanto min al-kibar gazanto daga cikin dattawa dattawan nan maluma suka ce sun kasance nau'i biyu za ka ga yaro ne amma kuma dattijo ne a ilimi wasu lokacin za ka ga dattijon ne kuma malamin ne da aka shi wannan yaron da abin da da me da wani mizani za a fahimci dattakusa da ilimin za a fahimci dattakusa za a ga wani za ga wani kai daga ci kai daga ci ko da lokacin da ka fara fara rarrafin neman ilimi din nan daga ci ka san wannan malami amma kuma za ka gan shi matashi karamin shekaru amma kai ka san mali akwai wanda Allah wa wataala yake masa irin wannan baiwa za ka duk inda ka tabo shi za ka ga su ba yake yi kamar yadda ka san ana mai wace? haka yake za kuma ga wadda a'a a dattijon ne ya daɗe a cikin ilimi Wanda amfanin dattijo ɗin ne cewa yana da ba'u wafiya ya yi karanci karanci masu yawa za su samun fa'ida da haka ya karanta littafin ya karanta littafin ya karanta littafin kawai samari zai baka sai zanto shi wahalhalun da yayi kai ya tattaro maka shi cikin minti biyar zai ce maka wannan wannan matsalan da sabani da yake ciki malamai sun ce kaza da kaza amma khulasatul magana cikin da shi ne kaza ko man kaza wannan idan zaka neme shi da kanka sai kai wata shi da baka zama ba amma cikin zama daya cikin mintuna kadan zai tattara maka al-imam sa'di rahimahullahu ta'ala wannan aya yake wannan ayan dalili ne akan cewa ya kamata musulmai su zanto suna da tsari cikin rayuwarsu ya zanto duk wani abin da ya shafi al'amuran su na mutane al'amuran al'umma alwaq wa tulu zaman daga cikin abubuwan da suke wanda imamu shafi yake ba a samun ilimi sai da shi shine daukan menene lokaci mai tsari wajen neman ilimi ba wai shi kenan ka je ka je ka dan yi diploma ka ne shekara biyu wanda ka dawo ka zama shekul islam eh, sai ka zama shekul islam kuma ka ce alambaran duk abin da ka faɗa duk wanda yake ba haka bane ka shiga saban wato tsari eh, in baka je inda malamai suke ba ba za ka san cewa a ilimi ma kaga a Madina misali idan mutum ya gama PhD a Madina abin da ake rubuta mai a shahada shi shine cewa wani yanzu salihun li an yakuna taliban lil ilm a katin jikin sa za ki yanzu wannan da matakin PhD din nan da ya gama bayan mun gama examine din shi ya cancanci ya zama ɗalibin ilimi eh yanzu ya fara wai eh yanzu ya fara duk nan da ka jira da kake gani malaman mu gaba ɗaya da kake gani din nan lokacin da zai zama PhD aka je aka aka je masu yanzu ku je ku fara neman ilimi ba su zama malaman ba shi yasa ai a can ko a can ne su ma ai ba su ce wa kawunan su malamai eh akwai akwai abin da ake cewa du'at akwai du'at masu da'awa akwai kuma ulama eh kowa kuma ya san class ɗinsa eh kowa ya san class ɗinsa ba sai an ce ka tafi ajin can ba da kanka zaka wuce wallahi eh da kanka zaka wuce Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar mu eh, ya arzuta mu da fahimtar addinin sa babu wani alkhairi da ya kai a ce mutum ya fahimci addinin duk wayannan matsaloli da muke magana a kansa da muke fuskanta a matsayin mu na al'umma daga cikin abubuwa mafi muhimmancin da za su fitar da mu daga cikin su shine matakin farko ka fara fahimta addinin ka muna magana cewa mutanen kirki su wakilce mu mu zaɓi mutanen kirki domin ai yanzu nan matsayin da muke yanzu ai ba sai an faɗa maka cewa kar ka zaɓi fati ba ai ko kai ka san mutumin kirki za ka zaɓa ko a wani fati yake ko tambarin fatin alade ne shi in dai mutumin kirki ne shi za a sara domin zai yi wa fati ne tambarin alade nan fom ɗin su dubu biyar ake siyarwa wayan ta kuma masu tambarin wadda ka sani din nan miliyan ka zaki tsara haka ya kasu ce amma ko mutumin kirki ne shi yasa ce da haka tambarin ba damuwa mu bane mutumin kirki ne to mutumin kirkin nan ba wallahi sun bai san komai da mai da addini ba ba zai iya taimakon addini ba dan ba ka taimakon abin da baka menene ba abin da baka sani ba da haka matakin farko da zai kawo mana gyara shine abu na farko mu zanto mun fahimci addinin fahimtar addinin shi zai sa ka zanto kana kishin addinin sa'annan duk inda ka tsinci kanka duk inda ka tsinci kanka kana zaman kanka ne a'a kana wakiltar al'umma ne a'a kana da matsayi ne a'a baka da matsayi ne zai zanto priority ɗinka na farko shine maslahar addini da haka babu wani alkhairi da ya kai a ce mutum yana musulmi kuma yana da fahimtar addini muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya asusta mu da fahimtar addinin sa za mu daba aya anan bi idin Allah tabaraka wa ta'ala nan za mu tsaya wannan shekarar insha Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muka ga shekara ne zuwa sai mu ci gaba da idin Allah tabaraka wa ta'ala mun ce za mu yi tsokaci na ga masallatai da yawa yau kusa juma'a maganar sadaka zakatul fitri aka yi